Abin da ya ɗauki hankali shine a ranar biyar ga watan Fabrairun nan sai shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ɗaga kasafin kuɗi daga naira tiriliyan arba'in da tara da ɗigo bakwai zuwa tiriliyan hamsin da hudu da ɗigo biyu. inda ya bayyana ƙarin kuɗaɗen shiga da wasu manyan hukumomin gwamnati ke samu. Shugaba Tinubu ya miƙa gyaran kasafin ta wasu wasiƙu guda biyu daban-daban. A cewar shugaba Tinubu, ƙarin kuɗin da aka samu ya kai triliyan ɗaya da ɗigo hudu daga hukumar tara haraji ta ƙasa, wato FIRS, da triliyan ɗaya da ɗigo biyu daga hukumar kwastam ta Najeriya, da kuma triliyan ɗaya da ɗigo takwas da wasu hukumomin gwamnati suka samu. Shi ne kawo jimlar kasafin ya kai naira triliyan hamsin da hudu da ɗigo casa'in da tara. Ɗan majalisar wakilai daga mazaɓar Gumi da Bukuyum ta jihar Sokoto, Suleiman Abubakar Gumi, ya yi bayani. Najeriya muna cikin matsakaicin hali saboda wasu canje-canje da aka yi kamar na cire tallafin mai da sauransu. To yana da bukatan kuɗin nan da aka tara a mai da su ciki, sa kuka budget yana da girma sosai. Mm. Ya kai kusan tiliyan hamsin da hudu da digo biyu to kaga yana da yawa sosai to kuma wanda ya ninka ninka na da wanda kuma muna fata wannan kuɗin da sabon tsarin ya samu ya tara ya zama an mai da shi cikin al'umma da sauri to in aka samu aka kashe wannan kuɗin yadda ya kamata to muna kyautu zaton tattalin arzikin ƙasar nan zai farfado cikin wannan kasafin da aka yi insha Allah. A nashi nazarin ɗan majalisar wakilai daga jihar Bauchi Dr. Awalu Abdu Gwalabe ya koka ne cewa ana ta yin kasafin kuɗin ne amma talakawa ba sa ganin su a ƙasa. To kana da budget guda hudu a shekara ɗaya suna tafiya har yanzu bajet guda hudun nan a shekara ɗaya baka da su ba baka kuma kawo hanyoyin da talaka wannan namu na Najeriya za su ji daɗi ba yau rayuwa ta zama mai tsada abin da ka san shi da farashinsa ba haka yake ba shi kansa abinci da kai a faɗa ka faɗa a wancan bajet ɗin cewar abinci zai sauka abinci tashi yayi talaka bai iya biyan kuɗin makarantar 'ya'yansa talaka bai iya sayan abinci ce a gidansa. Ko me yasa shugaba Tinubu ya ƙara yawan kasafin cikin gaggawa a daidai lokacin da 'yan majalisa ke aiki a kai maimakon ya kawo shi a matsayin ƙwarya-ƙwaryar kasafi daga baya? Ministan watsa labarai da wayar da kan al'umma Muhammad Idris Malagi ya yi bayani cewa. Daga lokacin da aka yi aka shirya wannan bajet ɗin kawa lokacin yanzu sai aka zo aka ce ma shugaba Bola Ahmed Tinubu a kai matsaya fa an fa ƙara samun kuɗi ya ce a ah, to tunda an samu ai kudin dama na mutane ne a maida shi cikin budget a mutane ya aiki da shi a sa shi harkar gona a sa shi a bankin gona manoma su je su su ranci kudade su je su yi harkar noma a sa shi a harkar ma'adanai mutane su je su samu kuɗi su shiga wannan a buɗaɗa wannan sakta din wato gurin shi ne cewa nan da ba da jimawa ba kusan kowa wannan yalwa da ake ta ganin babu to in Allah da za a samu yalwa a ƙasa kuma an fara kenan. A farkon wannan shekara ne aka fara aiwatar da kasafin kuɗin shekara 2024 kuma ana sa ran kammala shi a watan Yuni na shekara 2025 kafin a kai ga aiwatar da sabon kasafin na bana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.